الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحسن الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد بحاله وزاد حرماته يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا قوم يوم يبدأ السلام المحرم hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da shida kuma wannan shi ne karatunmu na farko a cikin wannan shekara ke zama shi ne majalisinmu na farko a cikin wannan shekara da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala albarkar da take cikin wannan shekara Allah madaukaki sarki ya ba mu ita abinda Allah madaukaki sarki ya kaddara wanda ya zama ba shi da dage a cikin wannan shekara kuna bakon Allah mu ya kare ne kare mu daga wannan inda kuma Allah mu ya riga ya karkara shi akan mu ima kuna bakon Allah Allah ya ba mu ikon ɗaukar wannan hajjaran da ya haƙuri kuma mu yadda da ita Allah kuma ya ba mu lada akan haƙurin da za mu yi da kuma yadda da muka yi. Dan ba a manta ba يرى أم هنا غدانا شوال للأدمي المرأة أكيلة الخامس شباب الشيء أكيلة فتطمان من الشيخ سليمان بن المعاشي حفظه الله تعالى ليلة يتم على مقطع سوداء ليبيا استعدت ليلة في مكان أكون حكيك إن شيء أما تحني القبيع هو أبن ما لم من بكتب في سمشة الإسلامات mu tashi يقول الشيعة بأن إرسال الرسل ونفق الأئمة واجبان على الله تعالى لقائدة الرسل. أي شيعة سنة شواء شيء بأن إرسال الرسل شواء للي أيكو جنين ونفق الأئمة da kuma naɗa a imma shugabanni imamai wajiba ne alamma suka ce tilas ne a kan Allah wajen in shi'a tilas ne Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni sannan kuma tilas ne ya naɗa imamai imamai su ne wakilan annabawa a da shi'a a lokacin da babu annabi ko imani shi ne zai tsaya a makwafinsa kuma imamin nan shi ma dole Allah ne zai an haɗa shi da ƙa'idatul yusuf saboda kafiya da suke da ita da suke ce mata ƙa'idatul yusuf ƙa'idatul a wajen yan shiya ita ce ƙa'idar tausayin da Allah ke da shi da bayansa da haka ya zama tilas ya aiko musu da manzanni su su musu bayani da yadda Allah zai bauta su bauta mu Allah shi kuma Allah ya saka mu sannan a lokacin da ya zama babu annabawa a ci da ɗan shi'a to kila ne a sami imamai wanda kuma kai tsaye suna karɓar umarni ne daga Allah Ya iyaka tura annabawa bai amma dai kallon annabawa ne a wani wajen ma sai ka ga an ba su wani matsayin nafi na annabawa wannan ita ce ka'idatul lutufi a wajen yan shi'a karkashin wannan ka'ida da suke ce mata ka'idatul lutufi shine suka ce wajibi ne Allah ya aiko manzanni sannan kuma wajibi ne Allah ya nada himma ya nada imamai shine sai ma ne ce wa qad aina anna Allah arsala rusulahu tabbas mun gani Allah madaukakin ya aiko da manzanninsa وأيدهم بالمعجزات ويقع تقيس دمو بزوزي كون النبي ألا مده في تشكيله عيكو كون مرضو ألا تعالى بي عيكو زي باشي معجزة معجزة وانا أبني ده ألا مده في تشكيله يباع النبي ko kuma manzansa domin ya kalkata cewa shi ɗan tako ne daga gare shi ya ba annabi nuhu alaihi salam safina ya ba shi jirgin ruwa wanda duk wanda bai shiga jirgin wannan ruwan jirgin wannan wannan jirgin ruwan ba ya halaka sannan ya ba annabi Musa alaihi salam sanda sannan kuma ya ba shi hannu annabi Musa alaihi salam ya sa hannunsa haka a shirri gaske ya fitar da shi to sai hannun ya fita haske kamar rana mu'jiza sannan kuma ga karka da Allah ta'ala ya bashi wacce take laƙume mace macizan tsani da matsafan fir'aunu suka zo da su sannan ya ba annabi isa alaihi salam likitanci da yadda karshen likitanci shi ne a ce mutum ya mutu a tayar da shi ai shi likita karshen ilimin da shi ne idan kana da saura kai shi na da amfani a wajen ka إذا امتنع الكوامل إن الطبيب له علم يدل به إن كان من أجل الإنسان كأخر حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وحالته العقاقير هذا من ما يجب كيف كان هذا إلى من يزيد يقف هدى بشية أشابا غني كما أوعدت إن كان من أجل الإنسان الأخير لن يأخذ شيء أكثر صورا يوم بطن أمريكي idan ya kasance akwai jinkirin da Allah maɗauki ya masa lokacin mutuwar ta bai yi ba to ne Allah madaukakin sarki zai tsari ya zama yana da amfani a wajenka amma lokacin da kwanakinka suka tsare to har tsalibu ke likita ya ruɗe wa khalatu al-aqabi duk magungunan da zai bada sai su yaudare yadda a sha wannan yana da karfi da mutum ya sha sai ya kawo saboda Allah ta ya kaddara rayuwar mutum ta kare abu na ta iya yake matar mudawi wal mudawa wallazi jadaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtaka matar mudawi ya mutu wal mudawa da wanda ake ma maganin wallazi jalaba dawa'a wanda shine ya kawo maganin wa man ishtarahu da wanda ya siyo maganin wa ba ba'ahu wa man ishtara da wanda ya sai da maganin da wanda ya siyo dukkan mutu ba zai ba zai rabu Allah ta'ala ya ba annabi Isa alaihi salam mu'jizar ta likitanci wacce karshe tana rayar yana rayar da wanda ya riga ya mutu shi ne nan malin ke cewa mun ga Allah ya karfafi manzannin su cikin waɗannan mu'jiza cikin waɗannan mu'jizozin وأهلك من كذبوهم سنن أن تعالى يحلكت وأن السكية وأن المنزل أن صار كذب موسى عليه نوح عليه السلام هو قيل يا أرض بلني ماءك ويا سماء أقليلي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بؤدا للقوم الظالمين الله يحلق حتى متانا الذي نوح عليه السلام بأرواح ومن غيره وانا وسؤالنا للشيعة أنا يفتح تنبيره أي شيعة إذا ما هي أدلة تعييد الله لأدلتكم قوة المدلين في قوة ألا يقع قطش ما قبل نوم كان لي لندس إذا قطش واحد ألا مدوك إذا سياقة قطش من شيعة tambayar da mala yake shi nan manzanni ne da kayi tambaya gashi an kuce misalin ta annabi nuhu alaihi salam Allah ya ba shi mu'jiza sannan ya halakar da waɗanda suka karya shi Allah ya ba annabi salihu alaihi salam mu'jiza ya halakar da waɗanda suka karya shi Allah ya ba annabi Hud alaihi salam mu'jiza sannan ya halakar da waɗanda suka karya shi sannan Allah ta'ala ya ba annabi Musa alaihi salam mu'jiza sannan ya halakar da Fir'aunu a matsayin shugaba jagora ta waɗanda suka karyata annabi Musa alaihi salam to shine ma da yake cewa ina da dalilan da suke nuna cewa Allah ya karɓi ahimman shi'a ina su وأدلة غضبه على من كذبوهم وقاتلوهم sannan ina dalilan da suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya kushi da waɗanda suka karya su, da suka yake su in dai wannan ka'idar ta cewa ka'idatul kutubi cewa wajibin Allah ne ko wajibi ne akan Allah ya aiko manzanni kuma wajibi ne akan ya da imamai to mun dai ga Allah ya karɓi annabawansa da manzanninsa kuma ya haɗaka waɗanda suka karyata su to ina dalilan da suke nuna Allah ta'ala ya karɓi a himmin shi'a kuma ina da lilan da suke nuna cewa mada madaukakin sai ya yi mushi da waɗanda suka shirya ta suka yaki babu idan ashe ba wajibi ba ne Allah subhanahu ta ta'ala yadda a shi ba wajibi ba ne a kan Allah Allah a sunanta ya bar shugabanci a hannun mutane mutane da kansu su za su zauna su shuha su tattauna zaɓi wanda suke ganin ya tantance zan musu jagora amma da sharaɗin idan kan naɗa shi to ya zama abin da zai yi aiki da shi shine littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai saba musu duk shugaban da aka zabe shi ya saba ma littafin Allah ko ya saba ma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wannan ya fita daga manufar Allah madaukakin tambaya ta ɗari biyu yadda shi'atu anna a'immatuhum ma'sumun in shi'a suna iya cewa a'immar su gabaki ɗayan su ma'sumai masu ne wannan kalmar tana na tana na su saboda kudin da addini shi ana karewa a kan wannan ne isma wana ma'sumi ne wana ma'sumi ne wana ma'sumi ne ma'sumi shine wanda baya ne baya daukan alhaki duk ahadu sunna wal jama'a ma'sumi fara ɗaya ne shi ne annabin Allah Allah na ba annabin sa iska ya ba shi kariya ba zai zama yana kafo ba amma duk wanda ba annabi ba zai iya samu, kuma zai dau alhaki وقد ورد na ما يناسب هذا sai kuma gashi ya zo da ittifaqin akimman shi'a abin da ke wawwara wannan maganar da suke cewa shugabanninsu a himmansu da baki ɗaya waɗannan limaman goma sha biyu masu sosai فقل على سبيل المثال ما نمثل بهذا اذا أبدا بك إلا تظن شيء وانت كمك ووري وانت شنجب لآئن بسكيتي وأجم من سمع صومين آه، مثال نغيا كان الحسن بن علي يخالف أباه عليا في قبوله لمحاربة المطالبين بنبي عثمان رضي الله تعالى عنه ولن هذا ابو أبني فاكي أكنشي وسجدنا الحسن رضي الله تعالى عنه أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن لفاطمة رضي الله تعالى عنها في كم ألا صلى الله عليه وسلم يا ساقا بابا شيء يدعي ألوك سيدنا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يني يزيب كي يأتوا إن سكا أشوف يومين شيء واسي عم تتغمص لجنو عثمان بن عفان sai an ɗau musu waɗanda suka da sai kin na wani abba ana isha rafi Allah ta'ala da azubai ibn al-awwam rafi Allah ta'ala an da kanka tun ga ubaydillah sannan kuma gefe guda da sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan rafi Allah ta'ala anhum ajma'in waɗannan su ne waɗanda suka fito cewa sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala an tun da shi aka zaba a matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi hudu to khalifan da ya gabace shi kashe shi aka ya fito da waɗanda suka kashe sayyiduna Usman ibn Affan sai da Ali radiyallahu ta'ala an yace lokaci da yi ba ku yi hakuri ni ma ina da tunanin wajibi ne a ɗau a yi bincike akan waɗanda suka kashe sayyiduna Usman amma ƴan ƙauye mutane da suka zo suka kafa suka kare da mutane gano su yanzu ba zai yi ba ku yi haƙuri ƙarfafe ne daular musulunci ke ƙarfi a samu zaman lafiya idan aka samu zaman lafiya to sai mu kwakulo su ɗaya bayan ɗaya da ke mutu hukuncin Allah ne musu haƙuri waɗannan su abu a gefe guda suka ce a ai mulkin ka ba zai tafi tabbata ba sai kayan wannan aikin ka na farko ke ba kowa istihadi ne. Wadda kana na isha rabbi Allah ta'ala an ha ta fito abin da ake ce masa ma'arakatul jamal ya fito akan cewa سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يتجه وكان لسفك سيدنا عثمان يهدي مسلم كل شيء الله ففقع متى والصوت الجهل karshe dai har abin da ya gudana ya gudana a al'afajen baba yaki ya gudana tsakanin ɓangarorin guda biyu ɓangaren na na'isha rabiyallahu ta'ala anha da kuma ɓangaren sayyidina ali rabiyallahu ta'ala anhu daga baya hankalin su ya tashi dukkanin su suka dawo suna kuka a tsakanin junansu inna an yana kuka na na isha rabi Allah ta'ala tana kuka cewa ba su so wannan abin ya haku ba amma Allah ya riga ya fadda ko lokacin da sai na Ali zai fita sai na al ce masa ya tattaka fita ce shi a cikin sa yana ba baban shawara kada ya fita sayyidina ali radiyallahu ta'ala an ya a mata a wannan fahimta ya fita har abin da ya abu ya abu shi ne da ya kawo mana sayyidina ali ya fita yayi an ta na al-hasan ya ce shi zai ganin ai wannan yaki kuma na ali a wajen yin a masu ne shi ne imamun farko na al-hasan ma'asuri ne shi ne imamun nabi to ɗaya na da fahimta ɗaya kuma na ganin saɓanin fahimta shi ne sai ma ne ce fala shakka anna ahadahu ma musibun wal akhara mukhtir babu shakka dole da zai zama ya daidai ne sai kuma ya zama kuskure ko dai ya kasance sai na al-hasan radiyallahu ta'ala anhu shi da yake ganin ba za a tafi yakin nan ba shi ne yake kan daidai baban sa sai na ali radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya kuskure ko kuma ya kasance in ma an da yake ganin abu ta aje a yaki da shi ke kan daidai idan san da shi kuma cikin al'adar shi ma kuma imami ne shi ne ya yi kuskure ilahu ma imamani ma'asumani inda shi kuma dukkanin a wajen yin shi a imamai ne ko ma'asumai ne to waye ya daidai waye ya kuskure imami kuma shi kuskure ya yi ma'asumi al-imamu al-ma'asumu la ya kuskure imami ma'asumi ya yi baya kuskure ake da yan shi'a to cikin nan wane ne ya daidai wane ne kushe kuskure ko dukkanin su a imamai ne su kuma ba a kumai da dole sai ta dole sai daga ciki ta ko da ka haɗa a ɗaya ka kuskurantar da shi sai kuma dole ka kowa ba shi wato ka tashi ne daidai ba cikin da ilman nan a cikin waɗannan imaman guda biyu masu ne wane ne ya kuskure wane ne ya daidai wannan misalin farko ke na zamana ya guda mana wanda cewa akwai tukka da warwara a game da ismatul ajimma wacce aƙida ce tabbatacciya daga cin aƙidin yan shi'a ai shi'a ba za ka shiga ɗan ba shi'a ba ce idan ka zama ka yarda da ismatul ajimma cewa a imman nan ba a sumai ne ba su ba su ne ba su ɗaukar alhaji wannan misali na farko ke ba ثامن اليوم خالق الحسين بن علي أخاه الحسن في قضية السنة مع معاوية رضي الله تعالى سيدنا الحسين في كان عن نبي صلى الله عليه وسلم الشيعه أين لسن أجم من أي شيعة شين إمامي له لا تاقى منه الحسن الحسن كما رضي الله تعالى عنه إمامي لديه في قضية كلب مع معاوية رضي الله تعالى عنه لماذا مسألة جنس لوقت إن سيدنا الأسد عقل شيء إنما خليفة بايع هو قابل مثلا أن كوبة تقمت مبايعة تقمت مبايعة هي وتنين متنشدة لكنك وعني من سأخيبه يتشي الشيء الذي أمني يعني لكما تعلم akwai shugabanni ya biyu a dole musulunci ba ga sai na muawiya a sha shi kuma ga shi a kofa. wanda ka yi tashi da kan shi ya ce shi zai tafi zai ya mafi na muawiya wafi Allah anhu baya domin a samu wata a samu al'umma al'umma ta dawo ta zama kai tsaye ta zama kanta ɗaya ta zama shugaban ta ɗaya tana karɓar shugabanci ta yi أول سأل رضي الله تعالى عنه بإذن دوان أرعي طبقي شي جيغانا أدي عيسل قد سيدنا معاوة حسين سيوان لكتنا ولا شك أن أحدا هو مصيب ولا آخر مصيب هو لسيد سيدنا يلي جيد قل لك كيف سيدنا الحسن شيني يلي جيد قول عن نفس الله عليه وسلم يقول إن جبني هذا سجدني إن ابني هذا سجد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين سبحان الله يا سبحان يا شكر إن الحق هنا تنكرني بسي ونن تناوى يا على تحكي مجيكا أنك في ونن تناوى سيد الشجبان sauran irin Allah zai yi amfani da shi domin a samu sulhu tsakanin jama'a guda biyu ta musulmai wanda ya samu iyada ya samu shugabanci manzon sa mai ke huwa sayyidun shi shugaba ne haka a wannan lokacin yadda hasan radiyallahu Anu, ya ce sai sai masai na muawiya mubaya'a dan uwansa sai na al-husayn ba ra'ayin sa bake shi ne ma da yake cewa dole sai ya zama ya daidai sai kuma ya zama wanda ya kuskure kuma duk ganin imamai ne to ya magana in shi a kuma da suke ganin cewa a imman su ba sa yin kuskure kilamu ma imamani ma'asumani inda shi amma dukkanin su imai ne guda biyu kuma dukkanin su ma'asumai ne za su kuskure a wajen yin shi'a amma kuma da kansu yin shi'a sun zama ito cewa ga sai da al-husayn radiyallahu ta'ala anhu ya saba ma dan uwansa yayan da ibn al-hasan akan alam yin sulhu tsakanin ibn al-hasan din da ibn muawiya radiyallahu ta'ala anhu wannan misali da jiki misali na uku قالوا تعرض بعض كتب الشيعة عن علي المولى خي وصل جديد قال تفنجين الشيعة سروي كوما كان سيدنا علي بيك الشيعة لا تكفوا عن حالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست آمن أن أخطئ عقد سيدنا علي ولا الغرب وصل كتاب الشيعة الجابي الكافي اصولا وفروعا ko اصول الكافي da فروع الكافي to al ne ya goyi wannan magana ta sai na ali rabbil allah ta'ala anhu na ali yake cewa la ta kufu an maqalatin kafi hakku ka ne wajen fahimtar gaskiya idan ka san magana gaskiya ce to haka ka ne ka faɗe ta in za ka faɗi gaskiya komai ta ja maka kafiya gaskiya a faɗe ko min tsafi ko za a ce wani yi a haka take قل الحق ولو كان مرا قل الحق ولو على نفسك فقد كفت كفت السياق أو أنا قول قل الحق ولو تقتل كفت السياق وخشي كذا كما أنك لا تحب عن مخالف بالحق حامل كفت السياق أو بس مشورة بعدل وقف كامل أجمع بعد شاورة عادل إذا كجوة شاورة عادل لا تنسى كبار إذا إذا إنا عليك في ممجد ينسى إني لست آمن أن أخلع يومني بعد كبر السنجي وابدأ يمسكني يومني بعد شعر المنطوب وفاتي جنس مع الرمين المنطوب يقول لا تكن معنى كم هنا سوى أن تؤمنوا عن أخوها بعد الفقر الذي يقول لها إن إن أخوكم أجا شلات الإسماء ليسوا معصومين ليسوا معصومين من ذكر من ذا الذي هو معصوم معصوم النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير الله يباشي إسماء يقوم جماعة باشي إسماء لأن الفقه الغزية في اتباع أي إجماع أقوة قضية أقوة مسألة هو الإجماع أن الأمة معدومة أبدا ما زلت يا بار الحب لكن إن الله لا يسمع أمتي على ضلالة أنت بدي حتى تدخل الأمة مع كم قتابة أقول أن الأمة أن الأمة تعطي في اتباع أمه هو أن يخوتي في شيء بديها سورة الشعر يا نوفة صبري يا نوفة صبري ya zama da amfani waɗannan misalai ne guda uku kuma da ya buga mana kan cewa akwai tukka da warwara a game da magana yan shi'a da suke cewa a imman su tattalin su ma'asumai ne ga misalai guda uku malam ya buga mana wajen bisa da sauƙin ra'a aka laraba suka ce idan kana son a gane magana ka to sai ka buga misali شنع الشيعة في هذا الزمان على علماء أهل السنة في بلاد الحرمين يتشي علماء شيعة وحي شيعة كون الحرش في هذا الزمان أولا الزمن العام على علماء السنة أهم علماء السنة في بلاد الحرمين أمكة مدينة من في بلاد الحرمين حتى السعودية العربية لتقواهم بزواج الاستعانة بالكفار والضروعة قال من تدع لي يا سبحان فتوات شغا يا على التزاع جيد خطانين خافرين حياتي ومن يا قوة أن تسكتين خافر الشيء في لوقت الأسي بقاس الزائية أن المصلحة خافري يعني أن يقود قوة الدنيا كون خافر ومن خافر شيئا هوا هواني هو hawa hawa ne kafirci kafircin ahalin kitabi a addinin mu na musulunci bai dai kafircin mushrikai ba sannan a su ahalin kitabin waɗanda suka fi kusanci da musulmai su ne nasara kiristoci waɗanda kuma suka fi nisa da musulmai kuma su ne yau a babin yayya da gaba a babin kuma idan ka juya babu abin da ya shafi a ƙinga ko budawa kuma sun fi da musulmi fiye da kiristoci domin yahudawa ba su da itikadin cewa Allah uku ne ko kuma kiristoci a da su ita ce Allah uku Allah uku ne in kai magana sai ai da sai suke ne to wannan fatawa ce ta maslaha suna kallon maslaha في مواجهة البعثيين المرتدين وجن ياكر أن سلب البعث سلب البعث جزئية في لوكة تا تتفدر في العراق أنهما الحكومة سيريا جزئية سيتي سلب البعث على الاشتراك البعث سوشياليست wannan wannan jam'iyya ce ta siyasa ta aƙida aƙidar su daga cikin aƙidojin su ba su ka ba ma dai aƙidi ga ki daya ba aƙida ce ta mutanen Rasha ba ma Allah ku lokacin da malaman da arabiya suka ba da wannan fatawar lokacin da ake yaki ne tsakanin Saddam Hussein da Saudi Arabia lokacin da aka yakin kwal wajen alif tara da hamsin da yi ko yakin kwal a lokacin malaman saudi arabia suka ba da fasawa cewa ƙasar saudi arabia babu fi za su ke neman taimakon amerika shi ne malaman yan shi'a suke musu suka kautata magana akan wannan. Ita cewa wannan matsalar matsala ce ne haɗari. su malaman saudi arabia ba za ka tafi yi daidai ga baki ɗaya ba domin america ai tana da manufarsa za ka neman taimakon america ce ta zo ta yaki ƙasa yaki wata ƙasa ko da ita tana da manufarsa a lokacin ai farkon wannan kabilar lokacin da aka fara yakin gol yakin gol asalinsa saddam hussein yana shugaban ƙasa ke saddam ƙasar iran آية الله الخميني شيني على المرشد العاق شيني شو قبلت أنا أجيني أنا رسول شو قبلت أنا أجيني أنا وخيال تنسو أجمع فأنا تنظم يا تنسو وانا شرجع شعر خيبة أنا شيني مبلان أنقمع في عزير كتلاجي وانا سنخدم لي يا ماما أنا خميني حتى خميني غرمت حساسي غرمت ما بات بدو ما تبتو أنا أنا أنا أنا غرمت حساسي فيه أنت بسمن فيه يرمي كزجاج تسيه ما ما يتعي كوي من تسعة مثلا ما متى كحة عشان قفش تيجي تي ما ما يقوي هنا ما ما يقوي تسيه ما يقوي كذا ما يقوي تيجي ولا ما هو شيء تيجي بلا غبي تسعة يم مكتوفة الزقانة إياك إياك عن تبتدى بالمال وني وني تفرح تسوى تيجي يا بعض بس ما تكفي a kaka jiki ya jefa cikin ruwa kuma ya ɗaya jiki shi ne sai halayyarsa ce ta dawo ta ce masa wata arabiya ya gama da koi kuna da hoda ita turaki kawai dai abin da alayyarsa take nufi ta saci man kai to a lokacin malaman addini na duniya guda arabiya ta ta gayyaci kamu a ƙarƙashin rabitul alim islami karkashin majalisar ba da fatawa ta fi su wato alƙasma umar ta da shirar da suna alamin islam ke malamai su ka fi gida yi akwai malaman da suka tafi akan cewa babu laifi a ba amerika dama da zuba su a gabas ta tsakiya domin a yaki sajjan a gama da shi wasu kuma malamai suka ce a. ba su yadda ba amma sai suka zama su kuma sun hau katanga suka ce ba su yadda ba su ce amma ba shirin zanzan mutum yawa gare shi kuma babu wata kasa daga cikin kasashen sama su suke da za su iya yakar da zamfin a lokacin domin amerika ta ba shi makamai masu yawa lokacin da yake rigima da iran sai kasar saudi arabia hukumar su ke su ɗauki bakawan malaman da suke cewa babu laifi ke amfani da sojojin amerika domin a samu hayakin sadda wanda kun san wannan kabiyar ta saddam hussein da amerika kuma kan mu tano mana abin ke a najeriya suna cin abin da ya kara kawo abuwa kan ahalin sunna a najeriya wasu suna ganin ra'ayin a goyi bayan saddam hussein wasu suna ganin a goyi bayan amerika wanda tsohon matsala ce shi ne malamin yake bayani akan wannan cewa an samu malaman shi'a sai suka rika gwalo suna zuntan malaman sunna da suka ba da fatawar cewa babu ne fi musulmai su nemi taimakon kafirai domin ya kan wasu kafirar. shi ne ke ce na sai haku mu shahira ibn al-mutahhari al-hilli sai ga shi mun samu ɗaya daga cikin manyan malaman yan shi'a ibn al-mutahhar al-hilli ibn mutahhar al-milli ɗaya daga cikin malaman shi'a ne da aka yi sama ne shekul islam mutahhar yana da littattafai da ya rubuta masu haɗari na shi'anci daga cikin littafin ta a cikin littafin sa akwai akwai littafin sa nahdul imama fi islatin imama ko ko kuma nahdul karama fi islatin imama wanda shine shekul islam mutahhar masa rajji للدرس من حاج السنة النبوية في نقل كلام الشيعة والغذرية الشيء ولا ما نبنى في كل المطاقرين الحل ينقل في كتاب إذا كنا ويتوا أكتب كتاب الأحب وانتهى الطلب في تحقيق المذهب هنا ولا لكتاب الثاني كنا ويتوا سوى إجماع الشيعة سوى ما لم يشيء أسمي إجماع ما عدا شيخه مصوصية in bancin malamin su da ake ce masa hakunci ala jawabi isti'anati bi ahli al-kibbati ala harbi ahli al-basri cewa babu laifi a nemi taimakon ahli al-zimma suwaye ahli al-zimma kafaran amana ala harbi ahli al-basri akan ayaki yan tawaye kaga malamai shi'a sun yi zuntun malaman sunna na kasar Saudi Arabia lokacin da suka ba da fatawar cewa babu laifi a nemi taimakon Amerika domin yakar Saddam Hussein a matsayinta na mahaifi. Domin Saddam Hussein zalimi ne, tabbas. Mamaye Swiss bai zalunci. Domin ba ƙasar ta bace, ya mamaye ta, ya hana ta rawar gaban sarki zalunci. Ko sai ga shi kuma a cikin shi a gashi a cikin littafin sa mu. Shi a cikin mazhab ya kwaito cewa malaman shi a kaka sun yi ijma'i in ban da ɗaya daga cikin shugaban malaman su da ake ce masa asusu sun tafi akan cewa ya halatta a yi amfani da ahalin jimba fi harbi ahalin zafi domin ya kan yan tawaye idan an ce ahalin zafi sun ci yan tawaye to ka ga mutum ya wuce ɗan tawaye shi shi ba ba ya yi ba ya wuce matsayin alfahari zulmu ne zulmu ne zalunci ne domin ya zuya ma mai kasar da ba ta sassa ba washe kaga akwai kuka da wawa sai ya zama kamar yadda balarabe yake cewa a haramun ala balabini bi tauku, wa halalun da tsayin da kulli jinsi in ji sauki a kulli ne kawai za a hana shi a hauka daura sauran tsuntsaye su kuma ya halatta su ku za ku ba da fatawa cewa ya halatta a yi amfani da a nemi taimakon kafirai domin ya wasu amma malaman ahalin suna ne ba za su ba da fatawa ba idan an shiga lalura kuma wannan an ce duk ƙwarura an ya zama akwai lalura in ba yadda aka iya in ba yadda aka iya amma in yadda aka iya ba a taimakon kafirai domin ya a wani to sai ma ne yake kamar haza tanaku shi wannan wasu irin wani irin su ka da wara ku so ci malaman sunna ku kuma ga kuma da fatawa akan haka ko me nan wanne za mu dauka wanne za mu dauka za mu dauki abin da tsofaffin malaman ku suka faɗi ne tun da kamar shi ibnu al-mubakkar al-hilli ko ko a'a za mu dauki abin da malaman ku na zamani su kuma suka tafi akan sa ta addini shi ya an shafi addini ne dama wanda yake da reflectivity addini ne wanda yake kawai marino da'ima ko marino da abin da kaga zai kawo matsala ko tana da mutu da shi da abin da kake ganin zai kawo mace shi a habaka ko a nan sai ko a ramle to aikata shi sa kake gani a cikin jin kwanakin nan ko irin waɗannan shekarun da baya abubuwan da canza ba a yin kowace kasa a duniya da sunan shi'a ko a najeriya yanzu ana yi shirya shirya mai yan kwallo abin nan abin nan su gaka shirya ma fulani wasan shago duk da ana yi abubuwa na kike kike ba dutalan nan can da ba a yi duniya in ka tafi na kafi da a duniya inda shi amma ke asalin inda masu tsoron ake aiki inda aka yi shirya mata cibiya ita shi a tsarin wasu abubuwan da yanzu ake yin su a Najeriya. Kuma kuma ke zama su ma ɗin yanzu a kafashin su ana aiki. Saboda addini ne ma'ino, mummuna ne a cikin su kawai addini ne mai kaushi. Shi yadda aka ga dama kawai da aka ga baki ya karkata ce ya wuce me zai jawo ka shi a kasuwa to aikata shi aikata shi me zai iya kamar da shi ka to ya aikata shi sawa'un wannan abin ne ne da usuli na aqidar kuwa sun aqida ko bai ne da shi ba babu mamaki da ke ganin irin waɗannan abubuwa Ba ya ce, من قواعد الشيعة أن الإمامة تثبت لمن ادعى من أهل العلم من أهل البيت وأظهر قواعد العادة الجادة على صدقه لكن شن قائد الدين الشيعة أن الإمامة لن لي إماما تثبت لنا تبتة لمن ادعى هذا وان يزيد شيء إيماني من أهل البيت إيه من أهل البيت in kai kana cin ahalin ka zo ka ce kai imani za a yi da kai amma da sharaɗin afhara kawari al'adar ka iya kawo wasu abubuwan da suka kawo ma al'ada abubuwa masu ban mamaki hatta na ka ala sidqihi wanda suke nuna kai ne gaskiya ne to shi kenan ka zama imani wanda kai da ta shi'a Kuma wanda ya zama cikin ahalin kai a wajen yan shi'a ya zo ya ce shi imani ne sannan ya kawo wasu abubuwa na ban mamaki ko da tsaki ya zai ce ga wasu shi imanu ne ga ga hawari al'ada ya zo da su wa ana yadda da imamanci haka ka da yin shi a ciki amma wa bil muqabali asbatu imamata kuma lam yukitu imamata gindi alayhi Allah kuma zai ce ga shi suka iya da imamancin زيد بن علي زيد بن علي wanda aƙida shi a zaidiyya daga nan suka samo asalinsu su waɗannan yan aƙida shi a zaidiyya ba su shi a imaniya su ba su zagin sahabbai ba su zagin sahabbai su aƙida su kawai ita ce inna aliyyar da haƙƙo shi imamati min ghairi kawai su abin da su su kawai sai na ali shi ne mutum tantar da imamanci ba wani sama so daga aƙidar shi a daidaiya da kan samu ne sai na ali shi ya kafa ya zama imamun farko ya zama khalifan farko a sai na abubakar ba kuma ne Aki da daidaiya ba inda suka fi yawa shi ne a yanayi hanyar kuma an samu wasu malaman ahalin sunna wal jama'a wanda suka tasirantu da su saboda irin gari in mutum ya zauna a gari معنى ما يجب أن في عقيدة الإسلام أن ما لأن لا يتجيه الأشي شيء ما بيكون من أجيه الله شيء لا أطلق أن يقول الصنعان هنا جميل إذواء قول لم يصبح مسأل من ذكره مع الإمام الشوحاني علي بن محمد الشوحاني شيء ما داخل عن شيء للتأثير الأوضاع فهو لتأثير الزمن جريمة فهل جريمة جريمة جريمة نسيان عقيدة شيء هذه هي aqidar suna kaiwa ko mazhabin suna kaiwa ne zuwa ga Zaid ibn Ali wanda ɗaya daga cikin ƴaƴan Sayyidina Ali ne amma kuma suka kiyarda da shi sun shi sun kiyarda da shi ba an da hudda aha duk da cewa shi Zaid ibn Ali ya zo ya ce shi imami amma kuma an kiyarda da shi amma sai ma ne ce wa bil muqabali amma kuma a gefe guda tabbatun imamata li mahadin ibn al-ghaibi sai ga sun tabbatar da imamanci ga mahadin wanda zai na shi wannan ya zo an ce ka'ida ita ce in sai ka zo ka ce kai imami ne kuma ka kawo alamomin da za su nuna kai imamin ne to ka zama imami to kai da guda adin rahimahullah ya kawo ya yi ittihadi ya ce shi wani ne kuma ya fada shi amma an ce kala da shi amma kuma ga mahadi al-ghaib wanda ba a san shi ba har yau ba a san shi ba shi kuma sun ce imamun su ne har yanzu suna nan shi suke jira ya bayyana su wasu nan ba za a yi su ba duk wasu sha'a'ir ne ba za a yi su ba sai mahadiya su sannan suna nan suna jira idan mahadi ya zo duk wanda ba san shi abin ya yanka shi ba za a yi juma'a ba sai mahadi ya zo salatul jama'a ba za a yi ba sai mahadiya zo ka ga dama kai salatul jama'a in ba ka ga dama ba kai sai mahadiya zo ta a ji ne tabbata suna nan suna jira shi shi yasa shi kun san tafiya na ta faɗa mana sai ya ce akhabu shay'in inda shi'a akhabu shay'in daga shi'a imamuhum al-muntazar al'amarin da ya fi kowanne ban mamaki yana al'amarin shi'a ne al'amarin mahaifi ana nan ana ta jiran shi ko ba a san inda yake ba kaga akwai cuta da wawara allazi lam yattaqiha wanda shi ne zo ya ce shi imami bane wala ashara zalika li ghayrihi sabira wani bayyana cewa shi imami bane to da ma ya fa aka suka bada sun ce ya ba ku sun yana dan karami amma ya aka tunu da kamar yadda suke riyawa to ya akai aka tabbatar masa da imamanci Alhaji shi bai nema ba kuma bai nuna cewa shi imamun bane amma kuma aka hana sai da guna alimin wanda ya zoce ce shi imami ne bai nuna alamomin cewa shi imamun ne Kadu shi yasa shi aka samu taidiyya aka samu a shi'atu taidiyya su ma yanki ne daga cikin shi'a amma mun faɗi cewa su ba su kai lalacewar 'yan shi'a imaniya ba mun gane وبيع ثلاثين مليار لماذا نزل لما نزل قوله تعالى روح الحمد تعالى يدعو الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأن الآية كانت مدنية في سورة النساء قال تعالى أنا الله الذي ألا يأمركم هنا أمرتكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها isar da amanoni zuwa ga masu wanda ya cancanta abu a bashi za a naɗa liman a naɗa wanda ya cancanta za a naɗa ladan a naɗa wanda ya cancanta za a zaɓi shugaba a naɗa wanda ya cancanta shugaba zai naɗa wasu mukamai ya naɗa waɗanda suka cancanta abun ban sha'awa shekul samun jami'a yana da tasirin wannan ayar da ya kama suna siyar shar'iyya islahin rafi wa ra'iyya cikin wannan littafin ta ce yake cewa daga cikin amana a shugabanci ga mutane guda biyu abin da ake son a naɗa su ne jagoranci yaƙi jarumtaka ake nema shi tsayin ya kasance mutum ne mai addini ga amana ka kirki da kiyamun na amma ne. ya fi ta sosai gudu amma ga sallah ya imani ya tsoron Allah in ka sa mishi hannu haka a baki ba shi tsauna ba ba zai fi ba shi kuma ga wani can a gefe da jarumi ne ba kuma yana da yan damuwa akwai matsaloli Ina ɗan zagayawa ban layi ba san abin da yake zuwa ne yi ba ga dai wasu dai abubuwa nan da ake tuhumar sa da su ma a kakin sai mu samu jami'a ce a ja'ul amanati ila ahadiha an nada shi da damuwar sojoji domin wanda idan ka je ka nada shi ba aikin shi bane wannan idan kana da ajiyar kuɗi to ka bashi in ba ka nada ministan kuɗi ko gwamnan banki to zai ka nada shi amma ana neman kwamanda na yaƙi wani da wannan koda da matsalolinsa aka kafa wai a yakin khalifiyya sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu ana yaki, wani mutum ya sha giya sayyidina sa'adu zai da lafiya yana kwanci shi ne kwamandan yaki shi kuma wata ya shaki nan ana yaki an ɗaure shi ba ya shakiya an ɗaure shi amma ba a kai da haƙƙi a filin yaki a musulunci idan mutum ya laifin da za a yi masa haƙƙi to za a yanke masa hukunci sai an dawo gida domin ba za a ci mutuncin musulmi a gaban kafirai ba hikimar musulunci kenan saboda ko zaka mutum ya ana yaki ba za a yanke masa hukunci a fagen fama ba sai idan an dawo gida sai a yanke maka hukuncin ba to an kama shi an ɗaure shi a shajiya nan, shi kuma sa'adu bai da lafiya yana kwanci ga kuma musulmai sun suna ta fafatawa wannan jarumin ya kalla ya ga za a samu karaka a yakin musulmai ya hango masu sai na sa'adu yi wa aliyu wa kasu ba su ta'ala hannu ya ce sabu ya ce dan Allah ta kwance shi mai gida na daure kuma shi ne kwamandan yaƙi shugaba za a kwaje ce wallahi aiki zan ma musulunci a yi can yaƙi ke karye ma musulmai ina kanto ni darimi ne bai kamata a ce in zauna haka ba ce ta abubuwan doki bai kamo mishi doki kafin wani lokaci kawai ya fada cikin kafarai ya musu aiki sai ga shi musulmai sun ci nasara bayan ya gama ta ce ya ce ta zo ta ɗaure shi ta kuma ɗaure shi sahabi yana kwanci da lafiya aka zo aka kawo masa bishara ai musulmi sun ci na ya fara tambaya waye waye kaza kaza ai sai aka baki labarin ai wannan wanda ya sha giyan nan da ya yi wannan aiki kaga abin da ake nunawa a irin wannan bangaren kowa da fannin ba ka tsammanin mutumin da zai zama kwamandan yakin musulmai ka ce ya zama yana da tahara gaba ɗaya ya fi kowa kirki wanda ya fi kowa kirki sosai da kuma zai zama rago to shi kenan sai a ce shi za a tura kuma wanda in yare kin kiso zai huda da gudu in kiso ya zo ya taɓa kofar shi kenan zai ya ce wa matar shi ta ƙara lullufe shi ya da biluni zai biluni ba irin na manzon Allah ta sanawa ba gani irin wannan ke to Allah ta'ala ya dokar da wannan ayar ce yana umartar mu da cewa mu isar da amanoni zuwa gaba wanda ya tantance a bashi abu a bashi kada a kalli dangantaka ta je musulunci ba ya kallon dangantaka ta je adalci yake san ya amani shi lokacin da aka tokar da wannan ayar ga annabi sulman sai annabi zama ya kira banu ba. وأعطاه المفتاح الكعبة هذا الكعبة وقال خذوها النبي صلى الله عليه وسلم يجب يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم إلى يوم القيامة ونزل صلى الله عليه وسلم يميك عمد مقل مقل ko Ka'aba ya ce ku karfi wannan makullin ku gaba da kula da ka'aba khalidatan mukhalladatan an man muku da wannan ila yawmil qiyamah har zuwa ranar tashin qiyamah la yanzu halinkum illa zalimun ba wanda zai zo ya jayya da su ya ce zai kwace muku wannan matsayin sai an gane har yau har yau wannan kira su suke makullin ka'aba a hannun ke yake فلا تعبوا في القادي والجنس وهذا يتحاول من ظلم الإيمان إذن يقول هذا صلى الله عليه وسلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم أجمل ونن الأمر لا يخص إلا سفنة الكعبة وضع الأمر الذي شافقه مما إلا فلانة الكعبة فلانة الكعبة وأن يعني يتشم فلانة دولة المسلمين Daular musulunci ta wuce kula da Ka'aba kawai. Daular musulunci ta ingire ta. Amma al'amarin Ka'aba Allah ya tokar da manzon Allah sun sama aya cewa a ba masu su wanda ya cancanta a ba shi shugabanci shi za a ba. Manzon kuma kuma ya ɗauko mabuti saboda rufan amana ya miƙa ma waɗannan mutanen da ake cikin shaida in ka koma can asalinsu in kayo kasa kasa wa ya miƙa musu wannan mabuɗin لماذا لم يقل مثله في أمر خلافة النبي رضي الله عنه أقول ما لك في ذلك in a al'amarin kula da makullin Ka'aba manzo sama ya ba waɗanda suka tantance to me yasa manzo sama ne mai dina al'aka in dai sayyidina Ali ne wajibi a naɗa shi bayan rasuwar manzo Allah sama a matsayin khalifa to a shi ka ga manzo sama zai masa haka wa huwa amrun ya ummu jami'al muslimina alhali al'amarin shugabanci al'amari ne da ya shafi musulmai gabaki daya فتوقف عليه مطالب كثيرة لأنه مصلحه هرع المغمس عليه مصلحة تدوية مصلحة تعديني تلكين شاك شيء شو قبيتي كنا شو قبيتي قبيتي قلنا أما كنا باحكت انتبالي في منظر لتطولي راشما هاي ممحدا عنا سوى تجدنا علي رضي الله تعالى عنه سيدنا الأبطال رضي الله تعالى عنه عن أبطال وطن النبي سوهم بابا سيدنا علي شيكو وطن سوهم بابا من أن لكن سيدنا شيكونا بن عبد المطلب إيش هو جم من ذلك سما غانت من ذلك سما جيرس سيدنا عن أبطال يسي جاهل من سيدنا علي يسي كيابوني shi kuka ga da shi mu ba zo hashin muna da wata alama duk wanda zai mutu a cikin muna gane wanda manzon da sau ba zai kama mana ba shi wannan alamomin da suka in ko mutum zo ga manzon Allah da alaihi wasallam mu shiga ni da kai mu tambayi manzon Allah ta alaihi wasallam shin idan ya rasu mu ne za mu zama khalifofi bayan sa wato mu ahlul baiti ko ko a'a inna hadisi a'a na yadda da magana ka ta ɗauko da ka ce ni ban san alamomin mutuwa ba mutuwan mu wata ce. amma magana ka cewa mu je mu tambayi manzo Allah kuma wannan matsalar ba ta taso ba domin idan Allah sama ya ce mu ne duk wanda ya ki ba mu ya zama mai sabon Allah kuma wajibi ne a yake shi kuma zai shi ta idan kuma manzon Allah ta sama ya ce ma mu wani to ka haramta mana har abada ba za mu je ma ba da ka bakka za cikin gashin ta haka manzon da da ya rasu ya cikin rashi to kaga ashe da haƙƙin su ne manzon da sama ba zai yi shiru ba ke ce su za a ba kuma ba a ce an ta kawin ba ba ce an ta zagaye ba kai a yi manzon sama zai zo ya ce to bayana idan na rasu yau ko idan na rasu wanda zai zama khalifa bayana kai tsaye shine wani wani sun yana jin tsoron wani ne da zai ta zagaye zagaye al'amarin kula da ka'aba karamin al'amari manzon sama ya zo ya miƙa musu mabuɗi ya ce a ah, kuduha khalidatan mukhallada kuduha ai kudu hadhihi istidana kuma ku kasu wannan kula da ka'aba an dawwama muku kula da ka'aba har zuwa ranar tashin alkiyama manzon sama ce la yanzu ha an kun minkum illa zalimun ba wanda zai yi jayayya da su ya ce ba ku bane sai idan an zalimi ne ya miƙa musu ba shi khalifanci aula da a mata haka ba mushi haka mutum da ba a yi haka ba shi ba hakkin su bane hakki ne na al'ummar musulmai musulmai su zauna su yi tufafi a kansu su ga shugaban tsakaninsu su ga shugaban ne ya fi cancanta su zaɓa domin da jagoranci al'amuransu kuma wannan shugaban musulmai musulunci ya fata shari'a abin da ake bukata ya zama musulmi ana bukatar shugaban da za a zaɓa ya zama musulmi Allah bai yadda musulmi su zaɓo ne su jagoranci wanda ba musulmi ba ka'idar jagorancin musulmai to musulmi ne zai ja idan ka ga kafiri ya shugabanci musulmai to an samu matsala daga musulmai ba daga Allah ba musulmai sun yi wani abu Allah ke sanya na da su da musu ƙura. ke su sakaci har wanda ba shugaba musulmi ba ke zama shugaban kamar irin halin da muke ciki a Najeriya wal iyadu billah Allah ya fitar wannan wannan ke sannan ya zama mutum ne wanda ya kasance a a alisaccen mutum ba dole sai ya zama a alamun nasi ba ba sai ya fi kowa ilimi ba ba sharafin shugabanci ba ne abu kowa ilimi ba sharafi ba ne a'a ya zama yana da ilimi ilimin nan kuma ya zama ya san addinin sa ne dai gwado. sannan ya san ma da kuma imamatu illa ne abinda ba zai iya yiwuwa a shugabanci ba sai da shi wato san administration ya san administration su san shugabanci su san yadda ake jagoran mutane ya san ina ne zai yi yiwu ina ne kuma zai yi magana kasa kasa ina ne zai yi allura ina ne kuma zai shafa shugaba yana buƙatar ya san wannan amma su ɗan shi'a su sun ɗauki shugabanci a matsayin shi ne addinarsu. su yake kare ba aƙida ce kuma shugabancin nan wahayi ne daga Allah daga duk wanda aka zaɓe shi shugaba ba matsayin ba Allah ya wahayin sa ba to ba shugaba ba shi ya sa kuma lokacin da ya fito ya juyin juya hali aka samu su daga cikin shugabannin su ko malaman shi'a na ƙasar iran ba su yi da shi ba shi ne musu wayo ya ce ai wilayatul fakiri ne shi da ce shi imami ba ne shi shi shi wilayatul fakiri ke wilayatul fakiri shi ya fahimci addini mutum da mahaji zai dan zai zo ba shi ne ke dan rage ma mahaji aiki amma da ce shi imami ba ne ka إذا تدوب حتى constitution Iran za ka ga wannan tension wilayatul masjid da yadda yake fitowa da yadda ake zaɓar yake da Khomeini inda shi ya rubuta wannan constitution abin da ya mana yake nuna mana a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'amarin da yake halifanci ba ya yi kashi wajen waɗanda suka cancanta wanda su ne haƙƙin su ina ga al'amarin shugabanci in dai da in ji an mutunta fi shugabanci to ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wani boye boye ba ya ninka musu kai tsaye kuma duk wanda ya saba musu ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma tunda ba haka bane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin harbe kuma su ɗan gidan nasa sai na alƙin san haka kuma sun fahimta shi yasa suka nufi a zamanin sai na abubakar suka taimaki sai na abubakar سقط في عظم سيدنا عمر سقط في مجلس سيدنا عمر وسقط في عظم سيدنا عثمان بن عفان سقط في مجلس ولوم في عقد سيدنا عثمان بن عفان سنة أخذ في سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو الجيش كان من عقيش كبوسة لا تنسى زيان ولا سيدنا علي ما أخذ يقول لك الله عارش اللي يتلتمو الله من تركيا مونا من تركيا تركيا تركيا تركيا تركيا تركيا تركيا da kuma nuna mana kariya kariya ce ya ba mu iko haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu da rukar da alkhairi da kuma yi albarka a cikin rayuwar mu Allah mana bai sauki ya shirya ta da zuci ya ko Allah mai bai sauki ya tsare mu daga abin da Allah mai sauki baya so صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام. نعم shi dai ɗakin ka'aba ita ƙwayyar ka'aba a ce ba za a buɗe ma kowa ba amma waje ne wanda yake mai daraja ya halatta ana na fila a ciki giduna abdullah ibn umar رضي الله تعالى عنه يا ابو يكون حديث وانت الى اليوم مسلم انت انت كذا حديث عشان الحل في قلبه بالحاجي كنت شيء في مكه قال له ان ده كله يعني في الكعبه الشيء اللي حضرتك في احكي في da aka buɗe kofa bayan an shi aka kulle في bayan في kulle sai aka sake buɗewa sai na في ibn Mas'ud ne shi ba sai ya tambayi sai في Abdullahi yace manzalin sun sama yayi sallah yace eh ni ma na tambayi zan da bilal bilal yace manzalin sun yayi sallah to dan ana sallah saka akwai daraja sallar nafila a cikin kaba amma ba a sallar farilla domin idan kai sallar farilla a cikin kaba ya kaba to za ka fuskanta ai ita ake fuskanta ko ai sallar ita ko nafila ma ba sharadi bane sai an fuskanci alƙibla mutum zai iya sallar nafila da fuskanci alƙibla ba musamman in yana kan abin hawa musallar musamman in yana tafiya yana yin wuce sallar dare a kan abin ka kaga na kila ke nan manzana wannan ba a ce wasu ke rantattu mutane cewa ke wa ba in wanda ya sama za a bashin shi shi ba ifu isra'il za a ga wani waje bashin haka da tayin an zagaye shi ya kasanta a cikin ka'aba shi ma yana da hukuncin ka'aba asali lokacin da annabi ibrahim alaihi salam يتنجد واسم إلى الكعبة يحدى لن أتش إذا إذا الكشي يجب ما يتنجد لنجا كده يخبر كاي يتنجد لنجا كده ثانيا ذاك شيء يسوي ده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوقع صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله